ɗalibai na cikin wannan jami'a ta bayero a nan kanan dago da kuma sauran yan uwa da ko sun nemi izini ko ba su nemi izini ba suka ketaro katanga suka shigo jami'a ina mara gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina farin cikin saduwa da mu a yau wannan yammaci na litinin wanda ya dace da sha sha takwas ne ko ko sha nawa ne sha bakwai ga watan sha'aban wato watan takwas a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha wanda ba saɓani wato sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da uku miladiya don tattaunawa akan wannan maudu'i mai matukar muhimmanci wanda yake da alaka da watan da ke tafe nan da waɗansu 'yan kwanaki masu zuwa wato watan ramadan ko shakka babu wannan maudu'i yana da matukar muhimmanci kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa dukkan ibada wadda ba ta maimaituwa sai sau ɗaya a shekara galibi hukunce hukuncenta sukan buƙaci tunatar da al'umma su yayin da duk suka kusantu kamar azumin watan ramadan kamar sallar idi karama ko babba kamar hukunce hukuncen layya kamar hukunce hukuncen aikin haji da dukkan wata ibada wadda dai so ɗaya take maimaituwa a shekara uzurin da zan bayar kawai shi shine yan uwa su yi mun haƙuri bisa da cewa ba kamar wancan karan ba wancan karan na samu sukunin lacca ta zanto a rubuce don haka ta fita a tsare a yadda nake so amma a wannan karan ban samu sukunin rubuta ta ba zan dogara ne kawai da abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa na iya tunowa na ayoyi ko hadisai da suke da alaka da wannan mawdu'i ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu jagoranci wajen faɗar daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai farko dai shi azumi a matsayinsa na azumi ibada ce mai matukar falala azumi ba tare da alakanta shi da watan ramadana ba azumi ba tare da kasancewarsa lallai ya zama wajibi ba sawa'un wajibi ne na mustahabi ne na kafara ne azumi a matsayinsa na azumi yana da falala yana da kima yana da daraja babban abin da ke nuna haka ban hadisai daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin hadisin da zan iya tunawa wanda ke cikin sahih bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa a cikin kofofin aljanna akwai wata kofa sunanta ar-rayyan an keɓance ta ne kaɗai domin masu azumi wanda da zaran sun shiga za a rufe ta ba wanda zai sake bi ta cikin ta wajen shiga cikin aljanna to kaga keɓance kofa cikin kofofin aljanna domin azumi abin da ke nuna falalar azumi sannan kuma na biyu akwai hadisi cikin sahih bukhari da sahih muslim daga Abu Sa'id al Allah shi kare yadda a gare shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bi zalika wajhahu anin nar 70 kharifan yace babu wani bawa da zai azunci ni daya dan neman yardar Allah yini daya mutum ya azumin sa yana neman yardar Allah face sai Allah madaukakin sarki ya nesantar da fuskarsa ga barin wuta ratan tafiya ta shekara saba'in tafiyar shekara saba'in tsakanin mutum da wuta a sakamakon azantar yini daya da mutum zai don Allah wani hadisi na cikin bukhari kuma na cikin muslim sannan akwai wani hadisin daban a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa as-siyamu wal qur'anu yushaffi'ani lil abdi yawm al qiyamah da azumi da karatun alkur'ani za su ci bawa a ranar tashin kiyama alqur'ani zai rinka cewa ay rabbi mana'atuhu an-nawm fashaffi'ni fiyya fashaffi'ni fashaffi'ni fihi ya ubangiji na hana shi barci da daddare saboda yana yawan maimaita alkur'ani yana qiyamul layl da shi da haka ka bani cetonsa azumi kuma zai ce ai rabbi manatuhu at-ta'am wash-sharaba wash-shahwa fa shafi'ni fi ya ubangiji na hana shi ci na hana shi sha na hana shi zan kewa sha'awarsa ta kyamace da rana da haka ka bani cetonsa manzo Allah ce fa yushaffa'ani sai a baiwa azumi da alqur'ani ceton wannan bawa da haka wannan na nuna kwalalar azumi sannan akwai wani hadisin daban wanda imam an-nasa'i ya rawaito da Ibn hibban daga abu umama al-bahili Allah shi kare da a gare shi wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi dullani ala amalin yudkhiluni al-janna wa yub'iduni anin nar nuna man wani aikin da idan na aikata shi zai shigar da ni aljanna ya nufantar da ni daga wuta sai manzo Allah ya ce da shi alayka bi sawm fa innahu la mithla lahu yace ka lazanci yin azumi domin babu wani aiki da zai sabauta maka waɗannan al'amura guda biyu irin azumi waɗannan hadisai dukkaninsu suna nuna falalar azumi a matsayinsa na azumi ba tare da cewa farilla ne ko kuma nafila ne ko kuma na kafara ne ko kuma na ramadan ne ko na wani sa sannan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin sahih bukhari yake cikin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj maza ya ce ya ku taron samari wanda yake da ikon rike mace a cikin ku to lalle ya aure domin aure din nan ya fi sa mutum ya rinsa idansa ta yadda ba zai rika kalle kalle ba sannan kuma ya fi sa mutum ya katangance farjinsa ta yadda ba zai je kiyar zuna ba sai manzo zalla ce wa man lam yastati fa alaihi tsawon sawm fa innahu lahu wija amma duka mutumin da bai sami ikon yin aure ba saboda dan makaranta ne bai kammala ba balantana ya fara aiki fakiri ne miskini ne to sai manzo Allah ce fa alaihi bis-sawm sai rinka yin azumi yau da gobe yau da gobe yana dan samun hutu saboda lokacin da mutum ke azumi yunwa da kishirwa ba za su ba shi damar ma sha'awar ya masa ba fa innahu lahu wija'un sai wannan azumin ya zame masa karo da kuma garkuwa waɗannan dai da ƙamban hadisai masu tarin yawa waɗanda suke nuna fallar azumi sannan kuma za mu ga yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya azumi ya zanto kafara kafara ta wanda ya kisan kai bisa kuskure kafara ta mutumin da yi zihari tsakaninsa da matarsa kafara ta mutumin da ya rantsuwa azumi ya zanto ana yin fidiya da shi ga mutumin da ya zakkewa abin da bai kamata ya zakke masa ba aikin haji azumi dai an sa shi ya zanto kankarar waɗansu laifuka ko kuma cike gurbi da aka samu a cikin waɗansu ibadoji a sakamakon mutum ya bar ibadar da gibi sai a sa ya yi azumi don ya cike wannan gibin wannan na nuna kwalalar azumi da matsayinsa abu na biyu kwalalar shi Ramadan a karan kansa don can gurin muna maganar azumi a matsayinsa na azumi idan muka ɗauki wata na ramadan a matsayinsa na watan ramadan wata ne mai matukar falala alal aƙalli za ka iya kafa hujja da falalar ramadan da al'amura kamar haka abu na farko shine watan da Allah ya sauka da alkur'ani a cikin sa Allah madaukakin sarki ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan inna anzalnahu fi laylati alqadr wa ma adraka ma laylati alqadr laylati alqadr khayrun min alf shahr tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناها في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم كسن cewar أن saukar القرآن alkur'ani mai girma mafi للتافي littafi a رمضان دليلي ramadan dalili ne bisa ga falalar to amma mai saurare yana da dama ya ce da ni yaya za ka ce an saukar da alkur'ani a cikin watan ramadan bayan ko a tarihance alkur'ani an saukar da shi ne ba a wata ɗaya ba ba ma a shekara ɗaya ba a shekaru ɗaya ɗai har ashirin da uku goma sha uku a maka kafin hijira da kuma goma a madina bayan an yi hijira yaya zancen ka zai zama daidai idan muka ɗauka cewa an saukar da Alƙur'ani a cikin watan ramadan kuma gashi tarihi ya nuna shaidu na tarihi sun nuna an saukar da shi cikin shekaru ashirin da uku domin an sa wannan tambaya malamai sukan ce Alƙur'ani an saukar da shi ne saukarwa iri biyu saukarwa ta farko daga lauhin mahfuz zuwa ga baitul izza fi sama'id duniya. saukarwa ta biyu daga baitul izza a saman farko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi wasitati jibril to waccan saukarwa ta farko dauko alqur'ani daga lawhul mahfuz zuwa ga baitul izza a saman duniya ta farko an yi shi ne a dare daya an yi shi ne a cikin watan ramadan shi yasa aya ta ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wata ta ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ita lailatul qadr din ita ce kuma dai lailatul mubaraka dare mai albarka ita kuma dare ko kuma shi daren lailatul qadr dare ne daga cikin dararen watan ramadan domin yana cikin goma karshe a cikin watan ramadan da haka sai Allah ya ce ya saukar da shi a cikin watan ramadan ashe saukar da alqur'ani ta farko daga lauhin mahfuz zuwa ga baitul izza shine abin da aka yi cikin watan ramadan amma saukar da alkur'ani daga baitar izza a saman duniya ta farko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kam an yi shi ne cikin shekaru ɗaiɗai har 23 kamar yadda na gabata. kuma bambanci shine waccan saukarwar ta farko tokan gaba ɗaya aka ɗauko shi daga lauhin mahfuz zuwa ga baitul izza amma wannan saukarwar ta biyu an saukar da shi ne gutsure gutsure kashi kashi ko qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila wato mun karkata shi yanki yanki wani lokacin aya biyar wani lokacin goma wani lokacin sura daya wani lokacin rabin sura litaqra'ahu 'ala an-nasi ala mukh dan ka karanta mutane a hankali suna iya haddacewa su fahimci ma'anar su sa cikin aiki har kafin a sake saukar da wani sabon kashin daga wa nazzalnahu tanzila Allah ce mun saukar da shi kashi kashi matukar saukarwa to da haka dai yana daga cikin falalar watan Ramadan kasancewarsa wata ne wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa abu na biyu da ke nuna falalar watan ramadan wato shi watan ramadan shi kaɗai ne ɗaya-ɗayan wata cikin watanni goma sha biyun da daga lokacin da daren farko na ramadan ya zo akan ɗaure shaidanu gaba ɗaya kangararru daga cikin aljanu a ɗaure su a hana su sakat ba za a sake su ba sai watan ya wuce daga lokacin da wannan dare na farko ya zo akan buɗe dukkan ƙofofin aljanna a kuma rufe dukkan ƙofofin wuta a wannan dare na farko daga lokacin da ya zo ubangiji ta'ala ke turo mai shela da zai rinka yin shela da babban murya yana cewa ya baghi aka akabil wa ya baghi shar iqfir wato ya kai mai son alkhairi sahimma hanzarto kusanto ga lokacin ribatan alkhairi yayi ya kai wanda yake son sharri ko aikata sharri ka takaita ma kanka wannan lokacin ba na sharri bane ba sannan kuma daga lokacin da daren farko ya zo cikin watan ramadan har ya zuwa bayan karshe ubangiji ta'ala yana zaɓar wani adadi na bayi ya yanta su daga wuta a wannan daren a zaɓa a wani daren masu gari a sake zaɓowa a wani daren masu gari a sake zaɓowa a zuwa garin ƙarshe sannan kuma da zaren watan ramadana ya kama kowane bawa mummuni yana da alkawali tsakanin shi da ubangiji cewa in yi addu'a ta alkhairi Allah zai ansa masa kun ga dangin waɗannan al'amura da suka taru sukan tattaru ne kaɗai a cikin watan ramadan banda sauran watanni buɗe ƙofofin aljanna rufe ƙofofin wuta ɗaure kangararru daga cikin aljanu turo mala'ika da zanin kashe la yana cewa ya mai aikata alkhairi ya zo ya mai aikata sharri ta kaita sannan kuma yantar da mutane daga wuta a kowane dare sannan an sa addu'a dukkan wani dukkan wani bawa da zai addu'a ta gari mace ko namiji ko shakka babu wannan yana kasancewa ne a cikin watan ramadan ashe lalle wannan na nuna mana falalar ramadan a sarari cewa wata ne mai albarka wata ne wanda yake mai alfarma sannan kuma na daga cikin falalar ramadan din da aka shar'anta azumtar ta gaba daya ba a shar'anta sauran watanni mutum ya azumce su gaba daya ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da kitabu siyam an tambaye na aisha radiyallahu anha a yaushe ne annabi yake yawaita azumin nafila ce ban taba ganin annabi yana yawaita azumin nafila a wani wata ba sama da watan sha'ban tare da haka baya azumtar sa gaba daya wato annabi da ya tashi azumin nafila yake yawaita a cikin wannan watan da muke ciki amma tare da haka baya azumtar sa gaba daya to kaga ramadan ne kadai watan da aka shar'anta ka azince shi gaba daya daga farkon sa haƙa shi sannan kuma shi azumin da zaka a cikin sa ya zanto rukuni ne cikin rukunan addinin musulunci guda biyar bayan kasancewar sa wajibi cikin wajibai rukuni ne cikin rukunin na addinin musulunci ko shaka babu wannan na nuna mana falalar wata ramadan to shi azumi wato wanda shine abu na uku idan an ce azumi menene hakikanin azumi lafazin kalmar as-sawm ko as-siyam ma'anar su ɗaya da alarabci abinda as-sawm ke nufi kamewa kamewa ba zan ci ba ba zan sha ba ba zan kusanci matata ba sannan kamewa daga dukkan wani zance mara daɗi dukkan wani zance na baƙa. dukkan wani zance na yi da mutane ko cin naman mutane da gulma da zagi da maganganu marasa daɗi duk mutum zai kame ba zai yi su ba wannan shine hakikanin azumi domin da yawa daga cikin masu azumi sukan ɗauka azumi na nufin daina ci daina sha sannan kuma daina zakewa iyali iyali wannan shine hakikanin azumi ko ka babu wani wani bangare da na azumi amma hakikatu siyam mutum ba zai ci ba ba zai sha ba ba zai zai kewa iyalinsa ba sannan zai kame bakinsa ba zai maganganu marasa daɗi ba ba zai batsa ba dalilin da ke nuna wannan na shiga cikin ma'ana azumi hadisi ba ma hadisi ɗaya ba hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa dukkan mutumin da bai daina ƙarya ba bai daina shaida zur ba mallam yada kaula zur wal amala bih dukkan mutumin da bai daina magana ƙarya ba bai kuma daina yin aiki da zance na ƙarya ba falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sarafa ubangiji baya bukatar ka daina ci ka daina sha abinda hadisin ke nufi shine mutumin da zai ke azumi amma yake zagin mutane ko yake cin naman mutane ko yake yawan gulma da yi da mutane da maganganu marasa daɗi wato azumin dole ne ya kai shi amma kuma baya da lada a wajen Allah waɗannan surutai suna haramta masa karɓuwar azuminsa suna hana shi samun ladan da aka yi tanadi ga mutanen da suka yi azumi na daidai wanda ba su yi irin wannan ba shi yasa ya tabbata cikin hadisi hadisi ne ma kudusi ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa idan ranar daya idan yini na azumin daya daga cikin ku ya zo kana yarku kar ya zance na bata wala yafsuk kar ya rinka fasikanci fa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul inni sa'imun barratayn idan har wani ya zage shi ko ya faɗa masa bakar magana kamata ya ce da shi ni mai azumi ne ni mai azumi ne har sau biyu yana zagin kana cewa ni mai azumi ne ya sake zagin kana cewa ni fa azumi nake yi abinda ya tabbata kenan ka faɗa a cikin azumi lokacin da wani zage ka in kana azumi tare da cewa inda wani zai zage ka a wani halin da ba na azumi ba kana mu tsaye daga cikin al'amura guda biyu ɗayan ja'izi ne ɗayan kuma mustahabi wanda yake jaizi shine karama dan Allah to yana aqamtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin ma'ana wanda aka munanawa yana da dama ya rama gargwadon munanawa da aka masa idan ya haka bai haramun ba amma da zai hakuri da zai juriya to wannan shi ya fi alkhairi ga masu hakuri ashe kenan idan ka rama jaizi ne amma idan ka hakuri fa mustahabi ne kana da falla wala man sabara wa ghafara inna zalika lam ya'budu al-umur kamar da aya ta nuna to amma kaga a cikin azumi ba ba ka wannan damar cewa wani aka mutum ba a ba a babin zagi idan wani zage ka a babin bakar magana in wani faɗa bakar magana a babi na ba'a idan wani maka ba'a ba a ce karama ba saboda Abin da aka ce duk wanda ya zage ka kuma faɗa bakar magana sai mutum ya ce inni in inni sa'ilun har su a ce kenan da azumi ke nufi kamewa mutum ba zai ci ba ba zai sha ba ba kuma zai maganganu mara daɗi ba ya hana kansa waɗannan al'amura hana kai tun daga yaushe tun daga lokacin da alhudur ya to har yanzu a lokacin da rana za ta faɗi ketowar alfijir har zuwa faduwar rana to menene hakikanin ketowar alfijir shi alfijir iri biyu ne maza Allah ya bayyana shi cikin hadisi akwai alfajir sadiq akwai alfajir kadib wato akwai alfajir na bogi wanda ba shi ne hakikanin alfajir din da ke nuna shigowar lokacin sallar asubahi ba alamar su shine za a ga wani haske daga gabas ya taho ya taho ya taho har ya zuwa tsakiyar inda kake to amma kuma da ya taho ya dan gutsure a hanya kafin ya kana sonan tsakiya a miƙe ka haka kamar sanda ya taho ya miƙo daga gabas ya taho yamma amma a tsakiya ya dan gutsure ko da mutum ya ga irin wannan hasken baya hana shi cin abinci sannan kuma baya nuna lokacin sallar asuba yayi wannan shine alfajr al-kadhib alfajr dan ƙarya ko kuma alfajr dan bogi amma alfajr na gaske zai taho ne da fadin sa za a ga haske daga gabas kuma ya taho da fadi dama da hagun ɗinka duk ya taso haka gaba daya to wannan shine irin alfajr din da idan yake to mutum ba zai sha abinci ba ba kuma zai sha abin sha ba ba kuma zai kusanci iyalinsa ba wannan shine hakikanin alfajir to amma faduwar rana menene hakikanin faduwar rana hakikanin faduwar rana shine lokacin da mutum ya tsaya ya kalli yamma a wurin da ba ci duba ba kuma gangara ba kuma gangare ba sannan babu waɗansu bishiyoyi ko gine-gine a gabansa babu kuma duwatsu ya tsaya can haka ba tare da ya ga kwallon rana ba ya daina ganin shi sai dai ya ga shi nan ayama amma baya ganin kwallon ranar to shi kenan rana ta faɗi mutum zai sha ruwa ko ladan ya kira sallah ko bai kira ba me waladan ya yi latti ne ko agogonsa ya yi latti da zarar mutum ya ga haka shi kenan rana ta riga ta faɗi ke dan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so kenan yace idza aqbala al-layl min ha huna wa adbara an-nahar min ha huna faqad aftara as said yace idan har dare ya riga ya fara gabatowa daga nan bangaren yini kuma ya riga ya juya baya daga nan bangaren yace lokacin shan ruwan mai azumi ya riga ya yi to mutum zai kame ba zai ciwo ba zai sha ba zai ababen da muka ambata ba tun da lokacin da alfajir yake to har ya zuwa lokacin da rana za ta faɗi to sai mai sai niyya kulla niyya ita kuma niyya a bace ta zuci ba a yin niyya da baka niyyar azumi niyyar sallah alwala da dukkan wata ibada malamai sun yi ittifaki cewa an-niyyatu mahalluha al-qalb wato bijiran ta shine zuciya mutum zai kudurta cewa zai yi azumi waɗannan su ne bangarori guda uku na azumi ababen da dole ne su samu cikin azumi niyya domin innamal a'malu binniyat kamewa daga ci da sha mutum ba zai so ba zai sha ba tun daga lokacin da alfijir ya to har ya zuwa lokacin da rana ta faɗi wannan su ne ababen da suke rubunai na azumi guda uku dole sai da su sannan azumi ya tabbata azumin farilla ne ko azumin nafila ne to amma wani da dama ya ce da ni yaya mutumin da bai samu labarin tsayawar wata ba da haka shi ya wayo gari ma yana cin abinci har sai da ya je makaranta ko ya je wajen aiki sai ya ji jama'a suna yawa juna barka da shigowar wata ramadan sai mamaki ya kama shi wata ya tsaya aka ce baka ji labarin ba ai sai karfe goma na dare ko karfe sha ɗaya ko karfe sha biyu A an yi bindiga a kofar gidan sarki an suna a gidan rediyo an yi wane ne an ga wata to kaga shi bai samu su konin daina ci da sha ba bayan fitowar da haza na ta hudu yana ci na sha sannan kuma abu na biyu bai samu konin wanzar da niyya ba cikin dare don ka'ida ita niyya ana san a yi ta ne a wani bangare na dare kafin fitowar da domin zai sassan ya bayyana cikin hadisi cewa na siyama liman lam yubayyiti siyam babu azumi da dukkan mutumin da bai kwana da niyyar azumi ba haka hadisi ya nuna ala wajhil umum to ya mutum zai idan ya samu kansa a wannan hali ya ya yi karan kumallo da safe ya tafi harkokin sa sannan aka basu labarin cewa ai azumi ake ciki to hakikanin gaskiya akwai malamai da ke cewa ya kame bakinsa ba zai ƙara ci ba ba zai ƙara sha ba domin alfarmar yini na ramadan amma kuma bayan sallah zai rama daya duba da cewa bai samu sukunin wani da niyya ba a wani bangare da ne duba da cewa har ma ya gari yana ci yana sha kame baki ne zai yi amma bayan sallah zai rama daya wannan magana haka waɗansu malamai suka yi ta kuma suna da ababen da suke kafa hujja da shi wajen wato ainihin tabbatar da wannan magana akwai magana ta biyu wanda waɗansu malaman suka yi wanda suke cewa a daga lokacin da ya ji an ce masa ai jiya an ga wata kai ne baka sani ba ya kuma ya duk labarin wanda ya gaya masa to sai ya kulla niyya din a wannan lokacin sai ya daina shi ya daina sha har ya zuwa lokacin faɗuwar rana bayan sallah ko da zai rana ko ɗaya ba a kansa saboda ni kwana da niyya wajibi ne a gare shi daren kuma ya riga ya wuce ba da ikon dawo da dare ba aikinsa bane ya dawo da dare ba zai iya ba Allah kuma ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ko manzo Allah ce ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tum abinda na umarce ku da shi ku zo da shi gurgurdan mi gurgurdan iko to shi gurgurdan iko sa ne ya kullabi yayin ba zai iya dokar ba ya koma karfe uku na dare domin ya kulla niyyar sannan a sake dawowa wasu na rasa safi a ci gaba da yinin ba wanda ba ya yin fasa. hujjar wannan zance hadisai cikin sahih bukhari ɗaya daga wajen abdullahi dan umar ɗaya daga wajen umma na aisha dukkan su ne cikin kitabun siyam suke hadisan suna yin magana ne akan azumin ranar ashura goma ga wata na al-muharram da can kafin wajabta azumin ramadan azumin ranar ashura wajibi ne da aka shar'anta azumin watan ramadan ne sai aka mai da shi mustahabi to a wani lokaci da yake wajibin nan wata rana maza Allah ya fito da rana a ranar ashura sai ya tura mai shela ya bi kwararo cikin garin madina ya sanar da mutane cewa wanda ya waye gari bai fara cin abinci ba kare shi wanda ya fara ci ya daina yau ranar azumi ce waɗansu da shirga suka fara cin abinci ba ba su ci ba sai ba su ci ba waɗansu da sun fara ci daga lokacin da suka suna wasu suka daina manzo Allah ko da ce kuma washe gari lalle su rama ba shine mahallin shahidi suka ce inda akwai bukatar wanda ya kame baki sai ya rama yinin da sai manzo Allah ce me su musamman kuma da yake a wannan lokacin azumin ashura din yana wajibi din yadda ramadan yake matsayin wajibi ba a riga an sassauta hukuncin sai kowa mustahabi ba wannan shine mahallin shahid da malamai suke tattauna a karkashin wannan hadisi dan haka ne dukkan mutumin da bai samu jin labarin tsayawar wata ba har sai lokacin da rana ta hudu sawa'in ya ci abinci ko bai ci abinci ba sai ya ji labari kuma ya gaskata waɗanda suka ba shi labarin cewa lallai an ga wata to daga lokacin sai kame bakinsa ba zai ce ba zai sha ba kuma zai kulla biya azumi ne domin idan ka ce a ya kame bakinsa sannan ya rama wani ne to wannan abin da ya sunan shi ne kame baki a cikin ibada ko ta ibada sauran ta kame baki ba azumi ba idan ka yadda azumi yi dan bai zaka ce ya rama ne idan ko kame baki ne to ma'ana ba ya da ya kame baki kawai dan babu wata ibada sunan ta kamiya kawai al-imsaku kawai haka kawai ba zai yi ba to wannan shine hakikanin wato ainihin abin da yake faruwa lalle mutum ya kullu niyya kafin fitowa a fitar wannan in ya samu halin kenan lalle mutum halin da ya samu kansa ya ci gaba da kullu niyya sa saboda dalilai na la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha fattaqullaha masata'tum wa ma ba'atukum bihi fa'tu minhu masata'tum ila akhir ma ya dullu ya sadullu jihar wala ba wato zuwa karshen dai abinda malamai ke kafa hujja da shi na dalilai cikin alqur'ani ko hadisai na manzon jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine hakikatu siya wato daina ci daina sha tun daga fitowar fitowar da zuwa fara rana tare da kullum niyya kuma lallai niyya mutum ya yi cikin dare kafin fitowar alfajir sai ba dan bai samu sukuni ba to ya halatta ya ta ko wani lokaci ne yanki na rana da labari sai wata matsala mai muhimmanci tare da wannan matsalar niyya da ake kullawa shi idan mutum ya yi niyyar azumin watan ramadan guda daya a daren farko ta wadatar har zuwa karshen wata ko kuma kowane dare sai ya yi masa niyyarsa daban wannan ita ma matsala ce da malamai suke tunawa a kanta akwai malaman da suke ganin idan mutum ya yi niyya din ta wadatar domin azumi din gaba ɗaya ana yin niyyar watan ne kunna niyyar azunta watan ramadan nan waɗansu kuma suka ce kowane dare sai kai masa niyyarsa hujjar masu cewa kowane dare sai kai masa niyyarsa suka ce da za ka yi azumi litinin da alhamis da talata ka kai shi lafiya kano ka ɗauki azumi na ranar laraba sai ka karya ka ɗauki azumin alhamis da juma'a da asabar da lahadi duk lafiya kano lalacewar na ranar laraba ɗin nan ya shafi waɗannan sauran ranakun da ya daidai daidai din waɗancan ne ku zai cocin ranar laraba cewa shi ma ya daidai sai kowane ne ibada ce mai zaman kanta ba ta da alaƙa da uwarta da ko ibada ce mai zaman kanta sai kai mata mai niyya saboda ka'idar innamal a'mal niyya ko shi kamar wannan magana tana da ƙarfi wanda suke nuna kowane dare mutum ya kulla niyya to amma waɗanda suke cewa niyya ɗaya a daren farko ta wadatar har zuwa ƙarshen ramadan sai suka ubangiji ya mu'amalance mu ne da watan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu lallai wanda ya halarci kwanakin ramadan to ya zance su sai ce ya zance shi ya kawo lamiri guda ɗaya falyasumhu ba ce falyasumha ba ma'ana sai nuna ƙulla niyya guda ɗaya ya wadatar wajen azuntar wata gaba ɗayan satin daga farko har ƙarshe ko shaka babu annan maganganu guda biyu kowace tana da dalilin da take da hujja da shi samun sukunin jaddada niyya a kowane dare shine fitowa fili saboda misalin da muka buga na cewa lalacewar azumin talata baya shafan na laraba ko na litinin inda su sun yi daidai wa daida za a fahimce ka ne me yasa haka da ranar talata ba za a ce kuma lalacewar na ranar talata ya shafi na laraba ko ya shafi na litinin ba sannan kuma mace mai al'ada al'ada ta zama talata laraba zuwa juma sabar duk wata ya azumi ba na hadi al'ada ta yanke kaga za su ci gaba da azumi ina ba ta inda a ce niyya ɗaya ce to idan wani ɓangare ya karye kaga sauran ba da sun yi su rushe nan gaba daya yanzu sallah mai rakawai guda wata tun da niyya ɗaya ake mata daga lokacin da gaba ta kabir da ba kulla niyya to idan a ah, raka ta farko da ta biyu ta uku duk sun kyau da aka zo raka ta hudu sai mutum alwala ta kai shi nan lalacewar sallar ya shafi raka ta hudu ne ko har ta ɗaya da ta biyu da ta uku duk gaba ɗaya saboda niyya ɗaya ta shafe su su duka kuma ibada ce wadda take mafrada guda daya bayan za a yi bata rabata wato akhiruha muta'alliqun bi awwaliha wa awwaluha muta'alliqun bi akhiriha farkon tana da alaka da karshen karshen mana da alaka da farkon wanda azumi kuma in mun kalli ki diddigar kwanakin sa shi ba haka yake ba kowane yini ga gashin kansa yake da haka da wannan ita ce abin da ake kira niyya ma'ana mutum ya samu da niyya ko dare ko ba a wai sai mutum ya tsaya a zuciyarsa yana ta bari bismillah zan yi niyyar azumi ba a da an tambaye ka gobe zaka azumi ka ce gobe zan yi niyya wannan ta wadatar da ka tashi da da asuba ka ci abincin ka me yasa kake cin wannan abincin saboda zan yi azumi ba sai mutum ya dauko to kuma yana ta zan kulla niyya to kuma kinsa dan yana ce muku ma wani niyyar ba ta yi ba sai ka kara jaddadawa da yau ba ta yi ba da zaka ci abinci duk wanda ya tambaye ka me za ka yi za ka ci azumi ya magana sai ka riga ka kullu A ba sai idan sai ta jefa mutum wasu to wannan alal aqalli wato haqiqatu siyam kenan wanda shine muka fi kishirwar mu sani da falalarsa da matsayin shi azumi a cikin addinin musulunci gane wannan shine babban abu mai muhimmanci sauran duk abin da ba waɗannan ba hukunce hukunce ne waɗanda suna da sauki kwarai da gaske amma dan in yi mana in yi wa maganar mu tushe sai nake son mu tafi akan tsarin tsarin da suke magana akan azumi wato mu yi tanawulin su a hankali ɗai ba tare da mun yi dogon bayanin da zai wahalar ba ko ba gajere da zai zanto ya dafa wani abu ba wanda yake da harka sai ya bibi wanda ba da hadda kuma ya da alƙur'anin sa sai ya buɗe shi ubangiji ta lace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون aya ta farko Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani kutiba alaikum as-siyam an wajabta muku azumi lafazin kutiba a cikin alqur'ani ko hadisi ko abin da ya kama da kutiba kamar kata ba dukkan abin da ke nufi wajabta tilasta. an tilasta muku azumi an wajabta muku azumi Kamar kutiba alal ladzina min qablikum kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suke kafin ku la'allakum tattaqun dan ku zanto masu takawa a nan gurin Abdullahi dan Mas'ud ke cewa duk lokacin da kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu bayar da kulawar ka domin imma dai alkhairi ne Allah zai kira ka zuwa gare shi ko kuma ni sharri ne Allah zai hana ka yin sa duk inda ya ayyuhal ladzina amanu take sannan faɗin kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajenta shi akan wanda suke kafin ku wannan sai ya ba mu fahimtar cewa ashe azumi wata ibada ce wadda Allah ya wajabta tun da akan waɗansu al'ummomi kafin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi sai dai cewa an wajabta muku kamar yadda aka wajabta musu ne ranar wurin ba lalle bane zan to kamance ne ta fuskar adadi ya zan to adadin da aka ta muku 29 ko tun kuma shi aka ta musu ba lalle bane ba kamance ne ta fuskar ta fuskar zarfin zamana irin yadda aka ta muku shi a cikin watan Ramadan su ma ya zanto a cikin watan Ramadan kamance ne ta fuskar al yadda yake wajibi a kansu haka yake wajibi a kansu yadda yake wajibi a kansu haka yake wajibi a kanku amma kila adadin ya sha bambam kila ranakun sun sha bambam da Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shiratan wa minhaja ko wace al'umma tsarin ibada ta daban tsarin shari'a ta daban sai kuma yace la'allakum tattaqun dan ku zanto masu takawa wato sai wanda yake nuna mana ashe azumi kamar wata makaranta ce da take koyar da dan adam takawa abinda ake nufi da takawa nisantar abin da Allah baya so kokarin aikata abin da yake so wannan shine hakikanin takawa In ka imtisal awamir wajtinabun nawahi to ta ya abin zai koya mutum ta ba ka fahimci wannan cikin sauki da azumi a bakin ka kana jin yunwa ko kishirwa ko ga matarka tana tare da ita wanda yake daura aure na dab da ramadan ga zafin gauranci ga shi kuma an daura aure da ramadan ya fi. da rana ga abincin in ka ga dama za ka iya ɓoyewa ka shiga cikin ɗaki ka ci abinci ka fito ba wanda ya ganka ga abinci in ka ga dama za ka iya ɓuya ka sha ba wanda zai gane cewa ka karya azumin ka ka iya fitowa ka zanto ana jaje da kai cewa yau da zafi yau gari yi zafi da haka haka da azumin ka amma ya hana yi haka jin tsoron ubangiji jin cewa Allah maɗaukakin sarki yana kallon ka ga matar amma kuma duk da haka kane sauke ta ba dan baka da sha'awa ba sai dan jin tsoron ubangiji to dukkan mutumin da ya bai wa kansa irin wannan horon a yi ne ɗaiɗai har ashirin da tara zuwa talatin dalili ne akan cewa bayan shuɗewar rababawan zai iya ganin haramun ya kauce mata tun daga halal ma ya gani ya kauce mata ballantana ko me abincinsa a gida da abin shansa ba na wani bane mallakar sa ne shi ya samu amma kuma tare da haka yana sance shi kaga kenan azumi na koyawa mutum da kawaki ne la'allakum tattaqun wannan aya ta yi maganar wajibi ta yi maganar kuma labarin yadda aka wajabta mana kar mu ji nauyi an wajabta su kan waɗansu kafin mu sannan kuma ta nuna mana ribar da ke cikin shar'anta mana azumin shine mu zama masu takawa amma ba ta yi maganar cewa kwanaki nawa za a yi ba aya ta ga wata ce ayyaman ma'adudar kwanaki ne ababen kidayawa idan daga gu har zai ba bayyana kwana nawa ba tare da haka kuma kafin ma a je a bayyana adadinsu tallace kuma kana minkum mariban aw ala safarin fa min ayyamin ukhra a cikin ku duk wanda ya kasance mariban mara lafiya aw ala safarin ko matafiyi fa tun min ayyamin ukar to idan ya sha azumi saboda rashin lafiya ko tafiya sai ya rama a waɗansu kwanaki na daban wannan sai ba mu damar da fahimci cewa a ce idan tafiya ta kama ka ana cikin azumi ya halatta ka ajiye azuminka bayan sallah ka rama adadin kwanakin da ka aji ka yi tafiya daga nan zuwa sokoto zuwa maiduguri a cikin sukuni ba tare da ta jiga ta ya ta bamban da kayan sufurin tafiya irin na da a kan rakumi ko jaki ko doki ko alfadari kuma a cikin a cikin jinjar mutum na fama da iska ga kura ko shaka ba ko wahala ce da hakikanin gaskiya ubangiji ta'ala ya shar'anta ya halatta matafiyi ya ajiye azumi in ya ga dama sawabin ya sha wahala a cikin kishiyar nan ko bai sha wahala ba sawabin tafiya sai da yake kan jaki ko doki ko alfadari kan mashin ko mota sawabin tafiya sai da yake a cikin jirgin sama ko da yake a cikin jirgin kasa wani irin kayan sufuri kai amfani da shi ba an halatta maka ya halatta ka ajiye azumi domin mutumin da yake cikin tsohuwar jami'a ta bayero university sai ya shiga mota ya tafi new site titin gwarzo za a ce ya tafi unguwa ko ya yi tafiya ya tafi unguwa to kaga ba zai ajiye azumi ba daga nan zuwa can haka mutumin da ya tashi daga goron dutse ya je bata ko ya tashi daga bata ya je dakata ko ya tashi daga dakata ya je kurna asabi ko ya tashi daga kofar gida mai martaba sarkin Kano ya tafi unguwa uku kaga duk wannan za a ce ya je unguwa ko gidansa aka ziya ina nawa na ce ya tafi unguwa ma'ana bai yi tafiya ba ke bai yi balaguro ba ke amma dukkan mutumin da ya tashi daga Kano sai ya tafi gwarzo za a ce ya je unguwa ko za a ce ya yi tafiya ya yi tafiya kafa daga nan zuwa gwarzo 70 kilometers kilomita 70 ne mutumin da ya tashi daga nan ya tafi gezawa ba za ta yaje unguwa ba za ta yaje tafiya domin shi zama wajen Kano ce gari ne mai zaman kansa mutumin da ya tafi daga nan ya tafi Zaria ko ya tafi Kaduna duk za ta yaje tafiya to dukkan tafiyar da za a bambance ta da unguwa a ce mutum ya yi tafiya ita ce irin tafiyar da mutum yake yin kasaro a cikinta sannan kuma ya halatta ya ajiye azumi a cikinta bayan sallah ya rama in yana so wato shari'ar musulunci ba ta kididdige wani adadi na kilomitas ba cewa sai tafiya ta kai kilometers 48 ko 50 ko 100 ko tafiyar kwana da yini ko kwana uku babu nassi ko ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kirdige haka ijtihadi ne malamai suka yi amma a hakikani tafiya kawai wanda ta ansa sunan a iya ce mata ya yi tafiya wato ba ya je unguwa ba to ita ce mutum zai iya kasaru sannan kuma zai iya ajiye azumi idan yana so sanyi ya sha wahala a cikin tafiyar ko bai sha wahalar ba duk zai iya ajiye azuminsa sannan idan mutum ya kulla niyya gobe zai je zariya kuma wannan cikin wata ramadan gobe talata zan tafi zariya kuma na yi niyyar lallai ba zan yi azumi ba zan ajiye kawai da zan yi tafiya shin sai mutum ya fara tafiyar ne zai ci abinci ko tun daga gida tun daga gida da safe za ka fara cin girkin ka kafin ka kowa zuwa ba wai sai ka bar gari ba ba kasar uba ce ba da za a ce sai ka bar gari tun daga gida za a yi a maka karin kumallon safe ka fara cin abinci kafin ka sannan idan mutum ya tashi da niyyar zai yi tafiyar kuma ya tashi da niyyar zai yi abin ba zai ajiye ba sai ya yi tafiya sai ya sa wahala ya halatta ya karya ba halatta ya halatta ya fito da azumi wahala sai wahala ya ba zai iya ba sai ya ci abincinsa ba komai a kansa bayan sallah kuma sai ya rama guda ɗaya Yana fatan kuma fahimta da haka dai a hakikanin tafiya kana da dama ka yi azumi in kana so ba haramun kai ba kana da dama ka ajiye in kana so bayan sallah rama in ka ɗauka ba za ka yi azumin ba tun daga gida ya halatta ka ci abinci in kuma ka ɗauka za ka yi azumi sai kuma wahala ta kama ka sai ka ci abincinka ina ba za mu fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi tafiya tare da sahabbansa wani adadin cikin su suna azumi waɗansu ba su azumi kamar da hadisi nuna hadisi cikin sahih bukhari mai yin azumi baya aibata wanda baya yi yace kaga muna tafiya da gandaye waɗanda suke kuma ba sa azumin ba sa aibata bai yin sai kaga da Allah ka zafa kanka saboda zafin addini Hmm, kowa yana nan ala ji wannan ya fa ya dauki rahusa shikenan wancan kuma yace zan ya zamina shikenan amma abinda malamai suka yarda da shi shine gaba daya dukkan mutumin da yayi tafiya wahala ta wahala bayan da ya fito da azumi to abin da ya fi dacewa shine ya karya azumin sa saboda an zo da wani sahabi yana tafiya yayi azumi tare da sahabbai fa rana ta yi wahala ta yi wahala har yake faduwa yana so ma saboda tsananin kishirwa aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bashi abinci ya ce kuma ya kalli sahabbai ya ce laysa min albirri siyam fi safar baya cikin aikin alkhairi in ka sha wahala ka ce dole sai kai azumi ba aikin alkhairi bane ka ci dinkin ka kawai ka huta daga duka waɗannan ababai ne masu sauki kuma kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayyamin ukhra sai rashin lafiya wata irin rashin lafiya mutum zai ajiye wa azumi malamai suka ce rashin lafiyar da zaka ajiye wa azumi ita ce rashin lafiyar da in ka su gaba da yin azumin ko dai ta batu ta ƙaru ko kuma ta yi jinkirin warkewa to da rashin lafiyar da ta kai wannan matsayin za ta ƙaru saboda azumin ko ta yi jinkirin warkewa to ka ajiye bayan sallah sai kara waɗansu malamai sun kara da bayani cewa dukkan rikin lafiyar da idan ka yi azumin za ka sha wahala sama da wahalar da ake sha inda lafiyar ka kalau kaga da duma nan da koma zuwa ga wacce to irin wannan rashin lafiyar idan mutum ya samu kansa a ciki sai aje azumi bayan sallah ya rama waɗansu malaman suka ce a'a mu ba wa ya sha wahala ko bai sha wahala kawai addini abinda aka ce bayan lafiya bayan da lafiya to menene asalin hakikanin ya ake definition din almarad rashin lafiya menene hakikanin rashin lafiya suka ce shine khurujul badani an halatihi al-iyadiyya ya zanto jikinka ka tashi a yanayin da ba haka ka saba ba kullun to ba ka da lafiya da haka ibn azum yace ko tafiya kake sai kai tuntube sai dini dan fuduwa kan dan yatsanka yace baka da lafiya in ka ga na wasu ka ajiya azumi bayan sallah sai ka raunin kawai gari ai ba da raunin kawai gari ba dan nan kafa ne shari'a musulunci tana kallon al'amura da sauƙi ko shakka babu dukkan abin da zai sa idan kayan azumi din nan zaka wahala to sai ka kalli cewa Allah ya ce ma ja'ala alaikum bidi min haraj kuma yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra to wannan shi ne bayan Allah sai mutum ya na فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى سألت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين waɗanda za su iya yin azumi amma da wahala abin da ke kansu shine fidiyatun ta'amu miskin ciyar da abincin miskini ɗaya faman tatawwa khairan fa huwa khairul wanda ya daɗi na alkhairi akan abincin miskini ɗaya a yini ya ce zai bari ya ciyar da biyu to alkhairi ne a gare shi amma wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma yin azumin shi yafi alkhairi a gare ku idan kun kasance kuna da masaniya wannan gaba a cikin wannan aya idan kuna duba littattafai na tafsiri za ku ji an ce an shafe ta idan kuma kuna duba waɗansu bayanan sai ku ji an ce a'a ba a shafe ta ba ana aiki da ita wato asalin ayar tana magana ne akan halin da ake cikin farkon shar'anta azumi farkon shar'anta azumi ba ce kowa sai ya azumi wata ramadana ba idan mutum ya ga a madadin yin azumi kowane yini zai ci yadda miskini daya to shi kenan sai ajiye azumi ya rinka ci yadda miskini idan mutum kuma ya ga shi azumin zai yi to sai ya azumi wato an ba da menene zaɓi farkon lokacin da aka wajabta azumin ramadan ba a wajabta shi ba wajabta ta gaba ɗaya an ba an wajabta ne bisa ga zaɓi. in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka ce da miskini shine wa alal ladzina yutiqunahu har ma waɗanda za su iya yin azumi din in sun ga dama sa iya fidiyar tu ta'amu miskin ko fidiyar tun ta'amu miskin sa iya ce da miskini da sai Allah ce amma idan mutum ce zai bada abincin miskini biyu ƙarin lada ne a kansa amma wa anta sumu khair lakum duk da an ba ku zabi amma fa yin azumin shi fa alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun to kaga anan a lokacin an ba da zabi bari mu dan kara ba za mu dawo kanta ta ɗaya bangaren na biyu sai kuma Allah ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون wato watan ramadan shine wata wanda aka saukar da alkurani a cikinsa don ya zanto shiriya ga mutane da bayanin dalilai na shiriya sai Allah ce cikin ku duk wanda ya halarci watan Ramadan ya zanto yana gari aka bada labarin tsayawar wata fal sumbu to lalle ya azumce shi wannan jumla ta nan fa man shahada minkum shara fal ya sumbu? ita ce ta rushe hukuncin farko na cewa an bayar da azumi bisa ga zabi wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya ciyar yanzu aka ce an shafe wannan fa man shahida minkum shara fal yasumhu wanda duk ya halarci gari alhalin watan azumi ya tsaya to yi azumi kawai babu wani option cewa ka iya azumi ko kuma ka iya ciyarwa yanzu azumi kawai zai yi ba da wani abu daban ba azumi ba sai kuma ya sake mai hukuncin fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance mara lafiya ko matafiyi to sai ya rama a waɗansu kwanaki na daban cewa idan bayan da lafiya ya ajiye ya rama cewa idan ya zanto matafiya ya ajiye ya rama saboda me aka ce ya ajiye kamar wani mutum ya tambaya dan me aka ce ya ajiye sai Allah ya yuridu Allah bikum al-yusra dan Allah na son sauki a gare ku la yuridu bikum al-usra Allah ba ya san tsanni ta tare ku ila na ya ce to in dai maganar sauki ko tsanani ce mutumin da yake tafiya a mota babba ga AC ko mutumin da yake jirgin sama ai baya cikin tsanani sai ku shi ansa da cewa manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce ce as-safaru qita'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba ko a jirgin sama kake a kadara ta kana jirgin sama wani na tafiya kan albadari cikin sahara lokacin da aka samu gurbatar yanayin sararin samaniya sai ka fafo wajen jiki ko ya jirgi ya kada din nan kamar takarda ce sai ga hankalinka ya tashi to a wannan shine kibatu min al-azab kaddara ta tafiya da wata babbar motar ka ta alfarma ka taka ka tafi za ka zo daga nan wurin kana wuce ga dattan burawa idan motar ka ta yi fancewa ka hanya ka tsaya a bakin titi ka ta gayyara ga ka a gari fa kana ganin rufin kwanan gari amma sai ka ta gayyara saboda haka dai ko shakka babu a cikin tafiya akwai wani nau'i na wahala sai dai akwai wahala da ajika ake jinta akwai wahala da a zuci ake fama da ita kewar ka rabu da gida kewar ka rabu da iyali kewar ka rabu da yaya ka rabu da abokanai shi kan saki ba a tumin azab duk da irin raha din da kake ciki da comfort din da ka samu a yanayin abin hawar da ka hau amma wannan damuwar ta zuci kiba a tumin azab kuma da maza Allah ya bayyana saboda haka dai ko shakka babu yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra to wannan shine ansar da mutum zai idan yace to ai ne tafiya ta yanzu ba wahala to kila wani ya ce ah to tunda an ce an yafe insha idan na yi rashin lafiya ko tafiya menene cewa bayan sallah ya rama sai Allah ce wali tukmilul iddata dan ku cika adadin daidai ba daidai da sauran yan uwanku da musu ajiye ba domin inda ka yi tafiyar kwana biyar ka ajiye azumi wanda ba su yi tafiyar kwana biyar ba su ko ba su ajiye ba ma'ana sun fi kalada sun maka sun tsere maka da kwana nawa biyar ta fuskar kirgin lada to amma tun da kai ma an yarda karama ka ga kenan ba su tsere maka ba za ka samu su shine wali tukum lil idda wali tukaddiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kallati wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal idan bayina suka tambaye ka game da ni suka yi maka tambaya game da ni fa inni qarib ni dan a kusa nake ujibu da'wata da'i idza ina wasu kiran mai kira da zaran ya kira yi falyastajibu da haka su ma su an samun kiran da yi musu abin da ce su yi su yi abin da ce su bari su bari wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni la'allahum yarshudun dan su zanto shiryayyu wannan aya ba ta da alaka da azumi an kawo ta tsakiyar ayoyin azumi aya ce suke magana akan addu'a kawai amma aka kurda ta a tsakiyar ayoyin da suke magana da azumi malamai suka ce balagar da ke ciki shine ko hikimar da ke ciki shine nuna mutane cewa ashe watan ramadan wata ne na addu'a dukkan mutumin da yake da wata bukata ta duniya ko ta lahira to sai na ce da roƙon ubangiji a cikin watan ramadan domin babu wani wata da ake sa ran an sa addu'a cikin daga farkon sa har karshen sa irin watan Ramadan dan haka ne ma yasa aka kawo ayar addu'a a tsakiyar ayoyin da suke bayanin hukunce hukuncen azumi kafin a karasa dan a sanatar da kai cewa ka ribaci wannan lokaci wajen addu'a ta gari da kanka sannan kuma bugu da ƙari a cikin ayar akwai kalmar su'al wa idza sa'alaka ibadi anni wanda yawancin kalmar su'al da suka zo a cikin alkur'ani wanda mutane cewa annabi tambaya galibi ubangiji ta'ala kan ce ce da su kaza Allah na ba da ansa amma ba kai tsaye shi da kansa ba ta wasu da abin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibn sabil yas'alunaka an ash-shahr al-haram qital fi qul فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير wa almaye al mahid kowa a ta ya ya sai ka an sai qul te da su kaza te da su kaza ma'ana Allah zai ba da ansa amma ta wasu dadin manzon Allah amma a nan gudun ba ce qul ba wai za ta halaka ibadi anni fa inni kari idan bayi da suka tambaye ka game da ni ka ce musu wato bai sai ka ce musu a kusa nake ba sai ke in bayi na suka tambaye ka game da ni ne din a kusa nake kai tsaye kawai ne dan a kusa nake saboda mai magana ce ta addu'a addu'a ba magana sai ka sa wani da tsakaninka da ubangiji kai tsaye za ka roƙi shi kuma ya ansa shi yasa ko kalmar qul ba a ce ku Allah ce wa qala rabbukum ud'uni ku roƙi ne an samu ba tare da kun sa wani wasu da tsakiya ba innal ladhina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhila shine wujubu wata da'i da da ina kira an su kira mai kira da zaran ya kira ni ko shakka babu wannan na nuna muhimmancin yin addu'a a cikin watan Ramadan mutun yawa kansa addu'a alkhairi ko iyayensa ko wani naji addu'a ta alkhairi game da abin da ya shafi duniya ko abin da ya shafi lahira aya ta gaba ubangiji ta ala sai kudi dake kafin aya ta gaba can dai da wajen wa alal ladina yuziquna fa fi datu da'aw in mun fasa ta kan cewa ta ba da zabi wanda zai iya yin azumi ya azumi wanda ko ya ga ba zai ba zai ciyar ya ciyar a wani a bisa ga wannan fassarar haddin ta cewa fa mun shahida minkum shahra fal yasum yi me ya kafe wancan hukunci to ana mata fasara ta biyu wa alal ladzina yutiquna hu fi daytin ta'am miskin ga waɗanda za su iya azumi amma a wahalce za su iya ciyar da miskini ba sai sun yi azumi to shi ne a nan gurin kamar wa kamar tsoho dukkan tsoho da ya manyanta ko tsohuwa da ta manyanta wanda azumi zai musu wahala yan za su yi sai sun yi kamar su mutu sai sun jigata sama da kima to ba su da yin azumi kullum sai su ciyar da miskini daya ba sai sun yi azumi ba wannan ku hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari an dan malik lokacin da ya manyanta ya girma baya iya azumi kullum sai ya dafa gurasa da nama ya kira miskini ya bashi shi kuma yi ne yana cin girkin sa ba wani wannan dukkan tsoho haka ne kare wahala da kansa in kana da tsoho da ya manyanta ko kakanka da ya manyanta ko mace ko namiji sun manyanta ba za su yi azumi ba sai da wahalar tsiya sai su ciyar da miskini shi kenan banda su wanda zai iya shiga cikin karkashin wannan kamar da Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas suka da bayani mace wanda suke mai juna biyu da kuma mace wanda suke shayar da jariri su ma matukar cewa in suka yi azumi din za su wahala ko yaron su ya wahala in mai shayarwa ce jaririn ta wahala in mai juna biyu ce dan cikin ta wahala ko ita ta wahala lokacin da ta yi azumi kaga za ta iya amma da wahala to a madadin haka sai ta ajiye azumi sai ta ciyar da miskini haka abdullahi dan umar ya bada bayani haka abdullahi dan umar ya bada bayani abdullahi da umar kan har yasa tana gidan aure wa haka yace mata tana juna biyu yace sai kin azumi dole in kin ji akwai wahala ba za ki iya ba ki ajiye ki ce da miskini ya karanto mata wannan aya kaga wahala da zai bi kun hofi da sun ta'awu miskini daga can zuwa nan sai muka samu hukunci kamar haka mutumin da yake fi da mutumin da yake mara lafiya idan suka ajiye azumi hukuncin su shine ne su rama adadin kwanakin da suka aji tsoho dattijo wanda baya iya azumi mace ko namiji idan suka ajiye azumi hukuncin su shine su ne su ciyar da miskini babu wani ramuwa a kansu haka mace mai juna biyu bisa ga zance mafi inganci da mace mai shayarwa bisa ga zance mafi inganci mafi kwarin dalili su ma idan suka ajiye azumi hukuncin su shine ne su ciyar ina ba dan fahimta to mace mai haila ko mai jinin biki su ma hukuncinsu daidai yake da na mara lafiya da matafi za su ajiye azumi ba za su yi ba bayan sallah za su rama azumin kwanakin dan bambancin da ke tsakanin su shine mara lafiya da matafi inda zai karfin hali ya azumin sai ce shi zai azumin haka azumin sai yi gobewa yayi amma da mai haila da mai jinin biki ku babu wani karfin halin da su ce za su yi azumi in ma sun yi haramun ne sai dai zunubi ba za su samu lada ne. da haka dole kenan su ajiye wancan ko halal ne su ajiye amma hukuncin rama ko da ya hauka su hukunta ubangiji ta uhilla lakum lailatul siyam rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون آية كثيرين كده Allah ta wahilla lakum lailatul siyami an halata muku a daren azumi an halatta muku arrafatu ila nisaikum sabuwa da matan ku kalmar arrafat tana ɗaukar ma'anan zancen jima'i da baka sannan kalmar arrafat tana ɗaukar ma'anan jima'i din kai tsaye da haka dai kowanne an halatta muku da matanku ka faɗin ka yi janabar baka ka yi janabar ta hakika zo da iyali ga halal ne tsakanin ka da shi ne an rafa su idan lisani kun da libasun ma wa antum libasun lakum ko sutura ne a gare su su ma su sutura ne a gare su malamai suka ce wato alaƙar da ke tsakanin miji da matarsa gogayya da cuɗanyewa da juna ɗin kamar cuɗanyewar riga da wanda ya sata a kaga ba ka yi wa riga sharaɗin inda za ka taɓa a jikinka kai ma ba a yi maka sharaɗin inda za ka taɓa jikin matar ka duk inda ta ga dama ita ma ba a yi maka sharaɗin inda za ka taɓa duk inda ta ga dama hunna libasun lakum wa antum libasun lakum kuma tufafin ka ai yana ganin tsiraitin ka sai dai ya hana a ga tsiraitin ka don haka kai ma tsakaninka da iyalinka ko tsakaninka da kai waɗansu malaman suka fassara libas da cewa shine sakan natsuwa da hutun zuciya ko din hutun zuciya ne ga mata mata ma hutun zuciya ne da walwala a gare ku abin nufi inda za a yi wani gari a cika su da dukkan kayan alatin duniya duk abin da ake so na ce da sha da morewa da gwangwajewa duk akwai amma dukkanin su maza ne ba ba mata ko daya mutuwa da ta babu nutsuwa in ba haka kullum suke sallah sai su yi sahawi a kuma inda za a yi gari guda a suka fi dukkan kayan alatun duniya amma duk mata ne babu namiji ko ba za su iya rayuwa ma'ana dole sai da juna kenan shine hunna libasun lakum antum libasun lakum alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum ubangiji ta'ala ya san ko din a cikin ku akwai wanda kowa kusance kuna ha'intar kawunan ku fataba alaikum da haka sai sauƙaƙa muku hukunci wa an ankum ya yafe muku fal'ana bashiruhunna a yanzu ku je ku sadu da matan ku wa goma ka kataba Allah lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta za ku samu shine da da zurriya ta gani kaga har yanzu a wannan magana sai ka ji kamar in ba wanda su ayatu suka ake magana su ba za mu fahimci me ake cewa su sosai me muke na in ta kawo nan mu to a hakikanin gaskiya yadda ayar take shine hadisi ya tabbata cewa a da a farkon lokacin da aka karanta azumi idan rana ta faɗi mutum yana da daman ci da sha har kafin a yi shayi da zarar an yi isha'i ba sauran ci da sha da kusantar iyali har sai washe gari kuma rana ta faɗi kaga akwai aiki sosai sannan akwai riwaya da ta nuna cewa idan rana ta faɗi mutum yana damar ya ce sha amma da zarin ya bari bayan faɗuwar rana gengedi ya kawo shi koyaya to idan ya farka ba zai ci kuma sai gobe iwar haka rana ta zai faɗuwa wato babu ci babu sha babu kusantar iyali to sai wata waƙiya guda biyu ta faru waƙiya ta farko wani sahabi da ake kira kais ibn Sirma mutum ne mai abin nan manomi ya je ya aiki a gona ya gaji ya wahala ya dawo gida dab da faduwar rana ya tambaye matar akwai abin bude baki ce babu komai a gida amma bari in je in tambayo maka ko cikin ko wajen ta kenan ko dangi sai ta tafi to ya gaji yana faɗawa kan shi fada suke barci dauke shi ta dawo da akwashin abinci a hannu ko ta samu yana yana barci ta ce kai ba tallaka ta ce ka shiga uku ya ko ba ba shi ba abinci sai wa shiga to haka ko aka zarce da azumin ba aka zarce da wannan waƙiyar bin sirma kenan aka waye gari da safe da rana kafin ma rana ta kai tsakiya yana faɗuwa ya suma saboda yunwa da nigata wani sahabi shi kuma ya yi barci ya farka shi kuma sai dai ya kusanci iyalinsa ya ce ki dai maganar abinci zai iya juriya ba zai yi ba zai sha ba amma dai ba zai iya kyale iyalinsa yaje ya kusanci iyalin kaga waki abu da ta faru to shi ne kai bin sarma a sarri ya fito kowa ya san me yi wancan wanda ya kusanci iyalin sai faɗa kowa ba ya rufe ya cikin asiri babu sha Allah saukar da aya domin an sa dukkan bukatun su biyan kai mai ci da sha an halatta maka idan rana ta faɗa har alfin da ke to kai ma da za ka kusanci iyalinka an halatta maka idan rana ta faɗa har amma tun da kai su bin sarma kowa ya gan a fili shi ba sai an ce ga wani ya yi cin abinci ya yi kaza ba amma wancan kusa Allah ce alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum cikin ku da wanda suke haɗintar kawunan su da yadda sun je wajen matan su ba a sani ba amma dai fata ba alaikum Allah ya wa afa ankum kuma sai Allah ya fara da mai maganar mata ɗin ba ga wanda ya faɗi ya su saboda yunwa sai ce wa an afa anku fal ana basiruhunna daga yanzu din in dai da daddare ne ku je ku sarar su wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta sai ko aka zo wa kulu wasrabu za zo wajen su kai da ya fadi ya su mai na da yunwa wa kulu wasrabu ku kuma masu ci abinci ku ci abinci ku sha abinci hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt min al-fajr har yanzu lokacin da farin silili zai bayyana daga bakin silili na al ثم أتم الصيام إلى الليل sannan ku cika azumi kuma zuwa dare wato kaga sai aka halatta mana dare gaba daya ci da sha da kusantar iyali tsawon mutum ya yi barci ko bai barci ba tun daga lokacin faɗin rana har zuwa lokacin da rasulun zai ke to ya halatta to wannan gaba ta cewa ku lokaci na buhata ta bayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr wato al-khayt al-abyad da al-khayt al-aswad wani sahabi da ke kira adin bin hatim lokacin da aya ta sauka sai ya samu farin zare da bakin zare duk lokacin da zai sahur sai ya ajiye su a gaban shi yana kallon su na cin abinci ba zai zana cin abinci ba sai ya gane wannan fari ne wannan baki ne ga ku abin da zai faru shi ne sai gari ya kusa wayo. wato kamar da kakannin mu fulani ke cewa wato kai ta cin abinci har sai ka ga kiyashi yana yawo rana ta fito shi da har ta kiyashi to shi sai samu wannan kullun zare da bakin zare da su yake sahur ɗinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labari yace da shi a abinda ake nufi da al-khayt shi ajwad shine al-fajr da yake to abinda ake nufi da al-khayt shi aswad shine ragowar dare da bai riga ya gama tafiya da bane ba ma'ana da zarar al-fajr ya ke to to shi kenan lokacin cin abinci ya dai ma'ana dai mutum zai yi sahur har kafin alfajar yake to da zaran alfajir yake to ya tana sha to qadiya ta sahur sahur yana da albarka kwarai da gaske a kodin da suke ganin burgewa ne mutum ya ce ai azumi na dore ne nake ban yi sahur ba ya ko tabbata cikin hadisi cewa bambancin da ke tsakanin azumin mu da na yahudawa in ji manzo ce sai ukulatus sahur cin abincin sahur sannan ya tabbata cikin hadisi cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin Allah da mala'ikunsa suna salati ga masu cin abincin sahur shi yasa manzo Allah ce ko da ba za ka ci komai ba ka tashi ka sha ruwa kana da wannan lada sannan shi sahur ana son a yi shi ne a ƙarshe dab da ketowar alfijir wadanda suka yi sahur karfe daya wadanda suka yi sahur karfe biyu amma abin da aka fi so idan da za a ce alfijir na ketowa karfe biyar to so ake kamar hudu da rabi zuwa biyar saura kwata shi ne lokacin samar da kan don kana gama sahur kafin a ce ma ka je kayan alwala ka zan kiran sallah a masallaci kawai sai ka gama masallaci don hadisi ya nuna cewa gurgurdan lokacin da ake so a bari tsakanin sahur da kiran sallah ko ta yadda sallah shine gurgurdan yadda mutum zai karanta aya 50 matsakaitun ayoyi guda 50 to da haka lallai safari da matukar muhimmanci to sai wata matsala da ke da alaka da wannan kai da kake cikin cin abincin sahur sai ladan yi kiran sallah a sulam kai ko ba halawa ba to ya mutum zai kenan ko kuma ya zanto cewa ka tashi ba ka da agogo yanzu baka sani ba alfijir ya to ko bai to ba kana shakka to kaga dangane da matsalar ka tashi kana shakka alfijir ya to ko bai to ba waɗansu malamai suna ganin ba za ka ci abinci ba saboda kai ka ka kanka cikin matsala amma zance mafi inganci za ka ci abinci shakka ba ta hana ta ci abinci abin da ke hana ta ci abinci shine ne tabbal na alhudur yake to eh har ga kana shakkar abu yayi ko bai yi ba ai bai yi bane dan da yayi shakka ta kauce to bangin da ala ce hatta ya tabayyana har sai ya bayyana ba hatta ta shukku ba har sai kun yi shakka za ka yi ta cin abinci har sai alfijir ya bayyana alfijir ne sannan ka daina to ka ku shakka ba bayyana ba ce da haka mutumin da ya tashi yana shakkar alfijir ya ke to ko bai to ba kawai abin da ya halatta da shi ne ya ci abincinsa to amma mutumin da yake cikin cin abinci sai da yake to ko kawai ladan yake kiran sallah kuma ya tabbatar kiran sallah ne na fara sallah kawai alfajir ya riga yake to to da dama daga cikin malamai suna cewa abin da ke cikin bakin sa sai furzar da shi wanda riga ya hade babu komai a kansa amma na bakin sa sai furzar ya furkure bakin sa amma akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa matukar an fara kiran sallah ko mutum yana cikin cin abincinsa to ya halatta ya karasa ya fara bai san ba lokacin alfijir ya yi ba ku fahimta da kyau kar wani ya bari sai ya ga sallah minti ɗaya liman ya fara kiran sallah dai fara kiran sallah ya ce shi bai sani ba bai san ba lokaci ya ko bai ba ya tashi kita billahi kansa kawai zai fara cin girkin sa kawai aka fara asalatu, ba ba dan da as zai ci gaba da cin abincin sai ya tsara wannan an ba shi rahusa ne shi kadai wanda ya samu kansa a wannan halin amma ba mutumin da ya tashi ba ya san karfe biyar kafin da ke fitowa za a yi sallah sai ya tashi ya ga biyar saura minti daya haka ya ci ma ya san idan ya fara sa abinci ganganci zai yi amma to shi bai sani ba ina ba ba ba wajen sa ko da gobe amma da ya tashi bai duba ba yana kyautata zaton yanzu dare ne kawai akwai sauran lokaci kila ba har na gama cin abinci zo zai je masallaci in dan yi karatu alqur'ani kafin a kira asibiti a ce bai sani ba a ƙwararren lokaci ta shi to wannan an ba shi da rahusa shi kadai ne ya karasa abin da ya fara shi kamar da manzo Allah ya bayyana cikin hadisi Allah ta kuma atin musu ya ila layl sannan ku cika azumi kuma zuwa dare shine dare muka da zaran rana ta fada shi kenan ba wai sai duhun dare ya shigo ba ba ya kuma sai taurari sun fito ba da akwai mazhabin shi a suna ganin dare ba ya zama dare sai taurari sun fito amma manzo Allah ce idza adbara an-nahar min hauna wa aqbala al-layl min hauna faqad afṭara as-sahih ba wai sai taurari sun fito ba a timmu siyama ila al-layl to da zarar na ta fada abin da yake mustahabi da mai azumi shine ya fara buɗe ba sai ya je yayi sallah ba waɗansu sukan je su yi sallah bayan an yi sallah ba a yi ɗan nafil kafin a zo a yi buɗe baki yana ganin jarumta ce da wani gwanin da kawo kanka hasarar lada manzala sallam sunnarsa ne a yi jinkirin sahur sai a ƙarshe za a yi sannan kuma a yi gaggawar buɗe baki da zarar rana ta faɗi ba sai mutum ya je ya yi sallah sannan shi buɗe baki an fi so a yi da dabino dabino kuma ya zanto mara uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya har zuwa ɗari da ɗaya in za ka iya ci ya zanto dai mara idan mutum bai samu dabino ba to sai ya sha ruwa ya yi buɗe bakinsa da ruwa amma inda dabino da dabino aka fi so a yi buɗe baki shine sun matin musu yamma lalle sai Allah ce wala ku bashi ruhunna wa antum akifuna bil masajid tunda an ce an halatta mutum ya kusanci iyalinsa a dukkan dare na Ramadan to kar mutum ya dauka ko da ya shiga itikafi kuma ya halatta kenan ya fito daga itikafi ya je wajen matarsa sai Allah ce wala ku bashi da kar ku ce za ku sadu da matanku wa antum akifuna bil masajid alhali kuna itikafi masallaci duk mai itikafi bai halatta sa da iyalinsa ba da ya shiga itikafi shikenan tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan ayoyi ne na ubangiji a dokoki ne na ubangiji kar ku kusance su ballanta ku za ku karya su kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun haka Allah ke yin bayanin ayoyinsa ga mutane dan mutane su zanto masu takawa wato su zanto masu jin tsoron Allah to a takaice dai abinda dai mabudi da shi da kuma waɗannan ayoyi da muka karanto da dan abin da muka fukutar a cikin sunan hukunce hukunce gurgurdan yadda mutum zai iya ina ganin sun ba mu hoto na hakikanin azumi da yadda ya kamata ya azumi yan har akwai sauran waɗansu al'amurra waɗanda ban faɗe su ba wanda ke lalle kan ba za a rasa batun da azumi yana da faɗi na tabbatar cewa kila za su iya fitowa ne a cikin tambaya mas'ala ɗaya kawai ya rage in faɗakar da mu a kanta mas'alar rikicin ɗaukar azumi ya yi kuma ku gane cewa ana ɗaukan azumi ne idan wata na ramadana ya tsaya wani adadi na musulmi ya gan shi mutum ɗaya ko biyu ko gani zuwa abin da ya sama ko mutum ɗaya adali ya ga wata ya halatta ya aiki da ganin ba sharɗi ba sai sun zama adalai guda biyu sai ya adali ya wadata ballantana su to biyu balantana kuma aka samu taron jama'a masu yawa cewa sun gani kuma shi wata ɗin ba shi ake bauta ba wanda ake bauta shine ubangiji su subhanahu bauta don haka abinda yake wajibi a kan al'ummar musulmai shine ƙoƙarin kaɗaita ganin wata matsalar da ake ciki a Najeriya kusan a ce ta zama da sauran wurare a duniya idan har Allah ya kaddara maka rayuwa a wani wuri wajen Najeriya za ka yi azumi kuma za ka san ma'anar rijawa ba a duniya kwata kwata sai lokacin da ka dawo Najeriya saboda mutane suna da tsarin su kuma suna da shugabanci suna da al'amurra waɗanda suke a nan gudun babu tsarin ko babu wato shugabanci mai nagarta irin wanda ya kamata a ce an samu to amma dai abin da yake wajibi shi da zara an ce an ga wata ba lalle ne sai mutum ya gani da kansa ba dole zai da ganin al'ummar musulmi ya rage da yin an yi sabani wadanda suka ce man yarda da ganin wadanda suka ce ba mu yarda ba wadanda suka ce za su ɗauka laraba wadanda suka ce sai alhamdu za su ɗauka a irin wannan matsayi yaya za ka yi idan baka cikin ɗaya daga cikin ra'ayoyin guda biyu hadisin umma na aisha ya baka mafita za Allah ya nuna cewa as-sawmu yawma yasumun nas wal fitr yawma yufṭirun nas wan yau mai yanharun nas kun ga ranar azumi ita ce ranar da mafiya yawa suka dauka a matsayin ranar azumi don waɗansu sun saba ba su yi ba ba ya sun sirba kun ga ranar ƙaramar sallah ita ce ranar da mafiya yawa musulmi suka dauka yau ƙaramar sallah kun ga ranar layya ita ce ranar da mafiya yawan musulmi suka ɗauka ranar layya abin nufi idan aka yi saƙa da ɗan suka ce yau ramu ɗan ɗan suka ce gobe idan kana son ka dace da daidai yi ƙoƙarin ka gano wani kasafi ne ya fi yawa ka gane fasantis ɗin da kake gani a kowanne ina waɗanda suka ɗauka yau fasantis ɗin su zai kai 60 ko 65 ko 70 waɗanda suka ce sai gobe kila ba su wuce 30 fasantis ba to sai ka can 70 din. abinda hadisin Aisha ke cewa kai ko da ka gano cewa waɗanda suka ɗauka yau 55% ne waɗancan ko za to 45 to dole sai ka waɗannan 55 din wannan shine abin da hadisin ayi ke nuna domin annas anan gudan ana nufin ai aksarun na ranar da mafiya yawa suka ɗauka shi yasa wannan hadisi na Aisha ta mukabalanci wani daga cikin ɗalibanta ko ɗawon su bane sa ko sha biyu cikin biyu wani ya zo ya ce fa shi fa a lissafinsa sai gobe za a ɗauki azumi shi ba zai ɗauka yau ba aisha ga ce to a lissafin sauran musulmi sun ce yau za su ɗauka yace min gobe da ɗauka sai ta kawo masa wannan hadisi annabi ya ce ranan azumi shi na ranar da mafiya yawa suka ɗauka ranan idi shi da ranar da mafiya yawa suka ɗauka to duk saboda haka ina ga idan mutum ya bi wannan hadisi zai samu hutu mai yawa amma in ba haka mu a Najeriya matsalar mu shine wato sai ga an yi kwana hudu ana sallah waɗansu yi talata waɗansu yi laraba waɗansu yi alhamis waɗansu yi juma'a sauransu kuma alkhairi ne su um, idan ake sallah ranar da ake sallah waɗansu suna kallon wata wata gari ma waɗansu suna kallon wata da waɗansu sun dinga sun ce ai wannan watan da gini tsewar yau ne sai kuma aka tsaya sai kar hali jayi bai faɗi ba sai mutum kuma ya fara shakka tsaye wani yau ne ko kuma dai na je ne ko da shekaran je ya rama ɗaya ko kuma ya rama ɗaya kaji kai ka jefa kanka cikin rutsani tun farko idan ka ɗauki hadisin umma da aisha ka yi ƙoƙarin gano ka san da shi ne al'ummar musulmi suka fi yawa a ciki sai ka shiga wannan kasar wannan ana magana a kan wannan mas'ala ta ganin wata ita kadai wancan hadisi ke magana kai ina ba za an fahimta su da haka nake ganin zan take ta a nan gurin kila sauran abubuwa kamar yadda na faɗa sa iya fitowa cikin tambaya abin da faɗa ya zama daidai Allah sami tarayya cikin lada mu duka abin da kuma ne kuskure ko duma harshe ubangiji subhanahu wataala shi ya fi mana assalamu alaikum yana daga cikin falalar azumi an sa shi to kafara ga wanda yake sa bisa da kuskure kafara da zihari kafara da rantsuwa kaga nan duk an sanya azumi ya zama wannan abin da ke nuna falalarsa masha Allah Allah ya na sako kanana ba ta mun jiwa babu ba fata kula ba ta tasu kenan wanda ba haka ayar take nufi amma da ayar take nufi kai kokarin kaucewa barna ira ta cin iyawarsa idan ya zanto wajen daukar lakta za a tafi maza da mata to kai iya kacin kokarin ka ga cewa inda ka zauna dan jikinka bai taba jikin mace ba sannan kuma kai iya kacin kokarin ka daga lokacin da ka zauna idan kana kan malamin da yake lakta da wanda ta shigo da wanda ta shiga da wanda ta fita da mai hijabi da mara hijabi duk ba ruwan karsu eh, kai kokarin kai haka idan kai kokarin haka yana ganin zai taimaka maka sosai sosai amma mutukar mutum zai rika kallace kallace to da wayewa wani lafiya yana gadar wa mutum damuwa ta zuciya shi kallo din kaga abin da kai ka riga ka san haramun ka zakke masa fushin ubangiji ka sa rai ko ba za ka samu ba to me amfani